Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis hudu ga watan Fabrairun shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara wa'adin shugabancin Sufeto Jiran na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu da watanni uku. Haka kuma za ku ji cewa ɗan tsohon shugaban kwamitin aiki da cika na hukumar fansho Faisal Maina ya saba ka'idar belin da kotu ta ba da shi inda ya tsere ƙasa Amurka. Sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar haɗin guwar CCR wanda ke kunshe da wasu jami'an fafutuka da 'yan siyasa ya jaddada goyon bayansa ga ɗan takarar jami'ar RDR canji ta Muhammad Usman. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma Ibrahim Abdulaziz na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya yayin da kasashen afirka ke jiran isowar miliyoyin allurar rigakafin covid-19 jami'an kiwon lafiya sun nuna damuwa game da karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma mace-mace musamman a kudancin nahiyar afirka rahotanni da kafafen yada labaran yankin ke badawa kuma kungiyoyin agaji suka jaddada suna da ban tsoro a karamar masauratar eswatini kungiyar likitocin sakan doctors without borders ta ce cibiyoyin kiwon lafiya na ganin mutane 200 da ke kamuwa da cutar a kowace rana kuma adadin mace-mace da ake samu ya linka wanda aka gani a karan farko na annobar har sau hudu a kasar mozambique da ke gabar tekun yankin adadin wanda suke kamuwa da cutar ya linka har sau bakwai na lokacin da annobar ta yi tsanani a karan farko a shekarar 2020 kuma a kasar malawi kasar da ta fi talauci a wadancin afirka sabbin masu kamuwa da cutar na linkawa cikin kwanaki hudu zuwa biyar kuma babbar cibiyar jinyar masu covid-19 ta kasar ta kusan cika yayin da ake ci gaba da rikici a yankin tigray na kasar habasha masu sa ido na ƙasa da ƙasa na nuna damuwa game da yadda aka shigar da sojoji daga makwabciyar ƙasar eritrea a rikicin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta samu sahihin rahotanni akan sace-sace fyaɗe cin zarafi a sansanin 'yan gudun hijira da dai wasu sauran ayyukan keta hakokin bil'adama da ake yi a yankin ma'aikatar ta ambaci hujjoji da suka nuna cewa sojoji eritrea na mayar da 'yan gudun hijirar eritrea zuwa ƙasarsu akan dole Gwamnatin Amurka ta kuma ce ta samu ƙwararren rahotanni da suka ce sojojin Eritrea sun kaddamar da har-haren manyan makamai daga bangaren iyakarsu don tallafawa sojojin gwamnatin Habasha da ke fada da dakarun yankin Tigray na TPLF. Amurka ta jaddada buƙatar janye dukkan sojojin Eritrea daga Tigray ba tare da ɓata lokaci ba. Abinda wani mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen Amurka ya faɗa wa murya Amurka kenan a wannan makon. Ya kuma faɗi cewa Amurka na yin kira da a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen da ake yi ba tare da bata lokaci ba da kuma ba da damar kai agaji ba tare da kasalan da ba don taimakawa al'ummar gire da rikicin da ya shafa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu ana jin tasirin tsohon shugaban na Amurka a majalisar dokokin kasar inda tarzoma da magoya bayansa suka yi a ranar shiga ga watan Janairu ta haifar da rarrabuwar kawuna sosai a jam'iyyar Republican. 'Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun gana a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar mambobin jam'iyyar biyu game da muhawara akan Trump wato Liz Cheney daga Wyoming. Shugaban jam'iyyar Republican a mataki na uku a majalisar wakilai da kuma 'yan majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene daga jihar Georgia wadda ta nuna goyon bayanta ga ra'ayoyin kungiyoyin da take kitsa makilci ciki har da na kungiyar kawanin. Batun shine ko a sauke Green wadda ke goyon bayan Trump daga matsayinta na kwamiti ko kuma a cire Cheney daga shugabancin jam'iyyar Republican saboda tana cikin waɗanda suka kaɗa kuri'ar tsige Trump waɗannan shawarorin za su tilasta yanke hukunci kan ko har yanzu republican na goyon bayan trump da magoya bayansa ko kuma sun nisanta kansu daga shi a kuri'ar da aka kada 'yan republican a majalisar 145 ne suka amince a barce ni akan mukaminta 61 kuma suka yi akasin haka gwamnatin sojan da ke mulki a myanmar ta toshe wa jami'ar kasar hanyar shiga shafin sada zumuntar facebook a yau ranar alhamis yayin da ake ci gaba da nuna kin aminci da kifar da gwamnatin farar hula ta kasar a wannan makon ma'aikatar sadarwa da yada labarai ta kasar ta fitar da wata sanarwa tana cewa za a toshe shafin babban kamfanin sada zumunta har zuwa ranar lahadi domin tabbatar da zaman lafiya a kasar Telenor Myanmar babban kamfanin sadarwar wayar salula na kasar ya tabbatar da cewa an umarce shi ya toshe shafin na Facebook. Shafin na Facebook shine wanda farar hula da sojoji shugabanni suka amfani da shi a kasar Myanmar. Wata kotu a kasar Belgium ta samu wani jami'in diplomasiyar Iran da laifin kisa harin bon da aka dakile akan wata kungiyar adawa ta Iran a Faransa a shekarar 2018. masu shigar da ƙara na ƙasar belgium sun ce asali da ke zama a vienna da wasu sun shirya ta da bom a wurin wani gangami na kungiyar national council resistance na iran da ke paris haka kuma kotun ta yanke wa wasu mutane uku hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar zuwa goma sha takwas a yau alhamis. To a gaida hajiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara wa'adin shugabancin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu bayan da lokacin sai ya cika tun ranar biyu ga watan Fabrairu. Dangane da haka wakilin Abuja Umar Faruku Musa ya samu tattaunawa da ministan aikin 'yan sandan Najeriya mai garidin gyaɗi wanda ya yi ƙarin bayani. Ko za ka ƙara mana haske dangane da wannan sadarwar da ka bada a madadin shugaba Muhammadu Buhari? Mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aminta da ƙara ma Muhammadu Adamu wa'adin wata uku domin ya ba da dama a tantance wanda ya kamata ya canje shi kuma ya zaje shi. Yanzu kana ganin wannan zai haifar wa aikin dan sanda da mai ido ganin cewa wa'adin mutum ya kare kuma a ce a kara wa'adin nan me yasa tun farko ba a tanadi wanda zai gaje shi ba sai yanzu za a fara a'a ba wai ba a tanada ba ka san shugaban kasa shike da iko shi nada amma sai ya tattauna da mutanen council of state suke gwamnoni ne guda 36 na wannan kasa ta najeriya so ba kai tsaye aiki ba sai an zauna an tantance sannan akwai security screening da kamata a yi da sauransu saboda haka akwai wata doka da ta ba shugaban kasa iko karfin kara wa'adin da bai cikin kundin tsarin mulki ala misali da kuma kudirin doka ta 'yan sanda da ita ma sashe na 215 da 216 ya ce in mutum ya shekara 35 ko ya shekara 60 da haihuwa ya sauka daga mukamin. ah to malam umar ah, shugaban kasa shi dai aka ban wannan ikon kuma abin da yake na a halin yanzu kuma na imani shugaban kasa yana da tunani na kwarai kuma na gari kuma ingantacce ga zukata 'yan najeriya ba yi wannan da wata manufa ba mara kyau an yi ta ne da manufa ta gari da za a tabbatar da an zaɓi wanda ya cancanta ministan aikin 'yan sandan najeriya mai garidin gyaɗi kenan a hirarsu da wakilin umar faruku musa hukumar yaƙi da cin hanci ta najeriya ta ba da labarin cewa dan tsohon shugaban kwamitin aiki da cika na hukumar fansho faisal maina ya saba ka'idar beli inda ya fice daga najeriya ya bi ta jamhuriyar nijar zuwa amurka tuni dama alkalin babbar kotun tarayya abuja akon bank ya umarci wanda ya tsaya wa faisal wajen belin dan majalisar wakilai sani dan galadima ya sarayar da gidansa da ya bayar don samun belin kan daraja kuɗi naira miliyan sittin ga wakilin nasir adamayel hikaya da ƙarin bayani Arcewar Faisal na faruwa ne daidai lokacin da mahaifinsa Abdulrashid Maina wanda aka dawo da shi da daga saba ka'idar beli daga jamhuriyar Nijar ke neman samun beli bisa dalilan rashin koshin lafiya. Hukumar yaƙi da cin hanci na tuhumar Faisal da amfani da ɓoyayyen suna wajen buɗe asusun ajiya a banki wajen fitar da kuɗi ƙetare hakanan da cajinsa da mallakar gida a Kaduna da wawurar kuɗi naira miliyan hamsin da takwas inda mahaifinsa kuma ke cajinsa da karkatar da sama da naira biliyan biyu. Faisal Maina wanda matashi ne dan wajajen shekaru ashirin ya shigo ofishin muryar Amurka na Abuja gabanin kama shi da sake samun belin da ya tsere din inda ya musanta duk cajin da ake yi masa yana mai cewa ai mahaifinsa ma ya taimaki Najeriya ne wajen gano badakala inda ya zargi wasu jami'an gwamnati da bari aka rubuta da mahaifin nasa. Kuma ni za su za a janye beli na akan ashirin da uku ga wata sun ce wai ni flight risk ne bancin sun ansa passport ina ni dan Najeriya ne kuma ni dan Amerika ne mahaifiyata yar amerika ce asalinta to sun ansa duka passport to ina zan ji ina nan kuma ni ba tsoron kowa nake ba don duk wanda zai bi mahaifina kannena da hari a kan gaskiyansu ni kuma ina nan ni ne ni dan kasan najeriya ne ina son ci gaban najeriya kuma kuma karfin me zan yi ina nan zan nuna gaskiyarsa kuma za a ga cewa mahaifina banda abubuwan da aka ce yayi akwai in akwai abubuwan da yake da information din da yake da wanda su gwamnatin da kansu ba su sani ba A kan kudaden da aka yi sata da mutanen nan da suka yi satan Allah ya musu rasuwa kuma hadda iyalansu ma ba su ma san da kudaden ba. Gwamnatin dai ta yi watsi da cewa tun farko ta kyale maina ne da ba mamaki kan yi sanadiyar awon gaba da mukamin tsohuwar shugabar ma'aikata Winfred Ita Oyo da ta yi cacar baki da marigayi shugaban ma'aikata na fadar Aso Rock Abba Kyari cewa umarni aka bata ta dawo da maina ofis a lokacin yana daular Larabawa. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a Nowa Dr. Garba Abari ya ce ga wannan batu na maina gwamnati za ta kai har karshen bincike da kuma ɗaukar mataki matakin da ya dace. Ina tabbatar maka akan cewa akan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafafu da mai. Babu su ta asa. warwaso da ake wa kuɗin al'umma da ya sa yau bamu da asibitoci bamu da hanyoyi bamu da makarantu bamu da bamu da bamu da waɗannan abubuwa yanzu sun ragu sun ragu ba mu ce mun kau da su gaba ɗaya ba amma saba'in bisa ɗari na abubuwan nan sun ragu politically exposed persons suna nan a gaban kotu kuliya ba ta yanke hukunci ba amma wannan bai bai zama akan cewa shari'ar ta kare ba Shin ko gwamnatin Najeriya za ta nemi Amurka ta dawo da Faisal ko kuwa a'a wannan dambarwa ta fara zama jiki a wajen 'yan Najeriya da ba sa mamakin abubuwan da ma faruwa. Nasiru da Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru da Hikaya a jamhuriyar Nijar haɗin guwa CCR wanda ke kunshe da wasu jami'an fafutuka da 'yan siyasa ya jaddada goyon baya ga ɗan takarar jami'ar RDR canji ta 'yan adawa ta Muhammad Usman. kana sun yi kira ga talakawan kasar da su zaɓe shi a fafata wadda za su yi da ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazum muhammad a ranar 21 ga watan fabrairu domin a cewar su shine zai fitar da nijar daga koma bayan da take fama da shi ko da yake jam'iyyar pnds ta muhammad bazum na cewa ko aka kuma 'yan ƙasa sun san abin da aka yi musu wakilin muryar amurka ya mai sulamu mun barma ya aiko mana ƙarin bayani bayan dogon nazari a kan yanayin da suka ce al'ummar nijar ta tsinci kanta ciki sakamakon mulkin pnds tarayya na tsawon shekaru goma ne shugabannin kawancen ccr kariyar mutuncin ƙasa suka yanke shawarar baiwa ɗan takarar kawancen jam'iyyun hamayya muhammad usman goyon baya don ganin yayi nasara a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da zai gudana a ranar 21 ga watan fabrairu kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa daga bakin mataimakin shugaban ccr sabo saidu shekara goma da sun kai kowa ya jiya a jikin shi sun yi shekaru suna gasa ma 'yan Nijar aya a hannu kowane fanni kuka ɗauko na rayuwa sun gana ma mutane haƙuba domin haka nan ne muka kiran 'yan ƙasa ga zaɓe mai zuwa mata da maza da matasa a zaɓi muhammad usman shi ne a yanzu an mahitanmu 'yan ƙasa su san da sanin kariyar mutuncin su na zasu mukarraban alhaji muhammad usman irin su maman nuridin musa sun yi na'am da wannan yunkuri domin a cewarsa alama ce ta bukatar samar da canji a ƙasa waɗannan dai su ƙungiyoyi da suka haɗu suka yi wannan sanarwa ba ɓoyayyi ba ne mutane ne wanda aka san su bisa kan gwagwarmaya ceto haƙƙin talaka an san su bisa kan kokowa kare haƙƙi na ɗan ƙasar Nijar da ƙasar Nijar ita duka gaba ɗaya to in yau suka haɗu suka ce sun yi amana da takarar alhaji muhammad usman to kaga ba abun alfahari kamar wannan mun tabbata da koke na 'yan ƙasa 'yan niger allah ya yi shi saboda haka yanzu ne ma muka ƙara jin ƙarfin gwiwa na mu tashi mu ceto mai ƙasar mu hakinta to sai dai jam'iyyar pendes tarayya ta muhammad bazum na cewa ko aka in ji wani kakakinta na muhammadu 'yan ƙasa sun san abin da aka yi musu 'yan ƙasa suna godiya 'yan ƙasa kuma sun gani ƙasa saboda haka tun zagaye na farko suka ba bazum kashi arba'in cikin ɗari. muna mai 'yan ƙasa godiya kwarai sannan don da zo na uku don da zo na hudu sun kama ma bazum insha Allah za mu samu mulkin nan a ranar 21 ga watan fabrairun da muke ciki ne yan niger za su raba gardama a tsakanin tsohon shugaban kasa Muhammad Usman na bangaren adawa da tsohon ministan cikin gida Muhammad Bazum na jam'iyyar da ke mulki kuma wannan shine karan farko da wani zababben shugaba mai shirin barin gado zai damka ragama a hannun wani sabon zababben shugaban kasa Salim Alim a tsawon shekaru kusan 30 na demokradiya a wannan kasa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman. Biyo bayan rataba hannu da shugaba Buhari game da dokar tilasta amfani da takunkumi wato face mask yanzu haka dai 'yan Najeriya na ko gaba ne da tsokaci kan wannan sabon doka. kana tare da Malam Ahmadu Muhammadu. sarasi a ina sawa kowai da gaske domin ce samun lafiyan jiki na da lafiyan yan uwana eh dokar nan ta yi daidai amma ta yi sanani da yawa domin a gaskiya lafiyan mutum kowa shi ya fi sanin lafiyan yadda yake damu shi wanda yake damu shi amma a ce ma wai tilas jazaman kaga ba kowa yake da dukiyar da zai dinga sayan face mask na kowane rana naira ɗari ba to ana maganan da abin da za a sa baki ne ko tana maganan wannan amma in mutum ya gani yana son lafiyar jikin shi a bar shi ya sa amma ba za ta tilasta shi ba tilasta wannan in gwamnati za ta siya ta raba ma mutane tilas ko wani yawa wannan kamsa ina goyon bayan domin ba kowa yake da karfin siyan wannan abu ko wani wani naira ɗari ba. dokar za ta yi aiki ne ga mutanen da suka bijire wa saka takunkumin rufe baki da hanci wato face mask sai kin wanke hannu da kuma kin bada tazara kana kuma da waɗanda suke kin shafa man kashe ƙwayoyin cuta wato sanitizer. Ai kowa ya ga na farkon da ya faru an ga yadda aka wahala ya shafi ƙasa da sauransu. Idan kuma al'umma suna so a ce a yi lockdown ne baki ɗaya idan an sake lockdown ai mutuwa kenan don har yanzu ba gama recover daga na farko ba belle a ce na biyu. Shi ne ya sa shugaba ya duba akan cewa yanayin da za a yi in an ce an lockdown nan za wahala shi sa ya sani wannan into law don idan ka sa face mask ka zai tafiya ba wanda zai hana ka makarantanka sana'anka da sungullanka da wani sabon da ya kamata a yi. Yayin da wasu ke suka ko kuma yabawa, Malam Abdulhamid Dahir Bomo da kan yi shari kan lamuran yau da kullum na ganin akwai matakan da suka kamata a ce an ɗauka kafin soma aiwatar da wannan doka. Wato gaskiya wannan doka da eh, mai girma shugaban kasa ya saka ah, eh, ta ba da mamaki. To gaskiya wannan dokan ba a irin wannan lokaci ya kamata a sata ba ko ma za a sata din ma zama dole a sata saboda gaskiya fi sabila ya kalli sauran kasashen duniya inda ma suke cewa wannan abin ya zama dole a saka kafin a saka shi akwai wayar da kai ga al'umma ga baki daya domin fa a kasan nan namu hatta lokacin da aka zo aka ce an killace mutane a gidajensu an hana fita an yi kaza kaza da irin wayannan gwamnati kawai ta yi amfani da karfinta na gwamnati ta yi waɗannan abin babu kyakkyawan shiri na cewa a wayar da kan al'umma mahimmancin zama a gida akan wannan cutan kai ita kanta ma cutan tukuna har yanzu al'umman bata gama ah, sakankan cewa da yadda cewa wannan cutan e tana yin abin da aka yi tana yi ba duk da cewa sun san cewa eh, akwai cuta amma yadda ake zuzuta ta ake kururuta ta al'umma suna ganin bata kai haka nan ba to wai koshin wannan doka na bisa tsari kuwa barista sanda joshua ugra wani lauya ne a yola ya ce akwai abun duba game da wannan sabon doka to malam ibrahim alal hakika um, akwai dalilin da ya sa ake yin doka kuma ana yin doka ne domin a samu a daidaita yanayi a al'umma domin a samu ci gaba kuma uh, wanda ya fita sahu a kwaɓe shi kuma eh, da zimancewa dokan zai zama um, abin kiyayewa ga duk wani <clears throat> wanda yake son shi ma zai fita daga sahu. To amma gaskiya a wannan dokan da shi eh, shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya rataba hannu wadda yana bisa tsari. A ba gaskiya akwai abin da ya kamata a ce an yi la'akari a ciki. ba lallai ba ne kowane abun da ake son a yi gyara sai wai an tsaurara doka domin a yi gyara a kanta ba. Uh, misali <clears throat> yanzu ita maganan corona dinnan idan muka zauna muka yi la'akari da ita za mu ga kan cewa e, sa wannan uh, amawali tana da kyau amma kuma ba wai lalle ba ne sai an tsaurara doka a ce za a hukunta mutane kafin mutane su shiga layi su fara su aiki da ita ba da ya kamata a ce a bata fifiko ita ce ilmantar da al'umma na illan rashin aiki da wannan amawali ko face mask na biyu idan aka ce duk wanda aka kama wanda bai sa wannan amawali ba za a kai shi fursuna tsawon wata shida sai a duba muna da fursunoni guda nawa ne a kasar nan kuma a cikin mutane kwatankwacin miliyan 200 uh, menene ina ma kotun da za a fara kai a ce mutane miliyan ɗaya mu misali a fadi najeriya ina ne za a ɗauke su a kai su na wata shida Ah, kuma nawa gwamnati za ta kashe a kan ciyar da su a sa'ilin da suke cikin fursuna da sauransu. ni ina gani abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi shine ta ɗauki nauyi na ilmantar da al'umma akan lalle-lalle fa ga muhimmancin eh, wannan eh, sa takunkumi domin kiyaye kai da al'umma duk wanda yake uba ne ya san cewa yana da uh, ah, haki na kiyaye iyalinsa duk wanda take uwa ce tana da haki na kiyaye iyalinta duk wanda yake ɗa ne yana da haki na kiyaye uh, iyayensa da 'yan uwansa. Wannan annoba ta cutar coronavirus ta ko shafi harkoki da dama ciki ko har da harkar ilimi. Malama Jiddere Kebo malama ce a babban kwalejin ilimi ta fce yola kuma shugabar kungiyar mata da ke kantar da harkar ilimi ta kasa da kasa wato fawe da ke kula da shirin najeriya ta ko bayyana illar da cutar ta kawo ga harkar ilimi. Kuma wannan COVID-19 da ka sani ya sa 'ya'yanmu sun zauna a gida dole kuma a ciyar da su sa'annan ba a fita ba a neman kuɗi ba a ne so sai iyaye suna ganin kamar to ba gara an aurar da su ba tun da sun kai shekarun munzalin aure sai aka ana ta aurar da su so tsoron mu shine yara da yawa ba za su dawo makaranta ba musamman 'yan mata ma kila ba za su dawo makaranta ba shine muka tashi haikan muka ce gara mun fara magana don musa iyaye su fahimci cewa eh, ya kamata yara su ci gaba da makaranta su zo makaranta su zo na makaranta kuma su gama kina nufin kan cewa wannan ah, annoba ta covid-19 ya shafar ka ilimi kina musamman ilimi ya mata sosai ma sosai ma yan eh, matan nan sun zauna a gida ba ba karatun suke yi ba don suna aikace aikacen gida yan mazan suna samun dama su yi wasa kasan wasa ma yana wasa kwakwalwa mm. to yan matan nan yawancin aikin gida suke yi to bayan sun gama aikin gida sun gaji mm. ba karatun suke yi a gida ba ba wasa kwakwalwan kuma suke yi ba mm. so karshen ta sai su gan kamar tun da ma aure ne zan yi yi karshenta makarantar a kona su bangaren hukumomin kiwon lafiya matakin jihohi su ma sun dukufa ne wajen gamin wayar da kan al'umma game da wannan doka da ma ita kanta annobar cutar ta coronavirus wato covid-19. sunana alhaji abubakar muhammad jami'in wasu labaru da ma'aikatar uh, kiwon lafiya ta jihar adama kamar yadda um, dukkan al'umma adama suka sani kafin ma shi shugaban sa buhari ya kaddamar da wannan doka na kasa bai daya gwamnatin adama ta ma riga ta kaddamar da wannan doka na sanya takunkumi wanda aka ce ya zama dole kowane mutum adama ya sanya wannan takunkumin domin a kara inganta garkuwa na kare mutane daga kamuwa da wannan annoba ta coronavirus don ka duba yanzu a dukkan ma'aikatan gwamnati na jihar adama da ma asibitocinmu da ma kasuwanninmu a gwamnati ta tabbatar da sanya jami'ai wanda suke kula da duk wanda yake shiga wayannan wuraren sai dai yana da wannan takunkumi in bai da shi eh, to ba bara ba shi shiga ba a zuwa yanzu kuma al'umman jihar adama sun karbi wannan doka hannu biyu kusan in ka duba a duk kowa da kowa za ka gan shi ranar sanye da wannan takunkumi. ya zuwa yanzu jimilar waɗanda suka kamu da cutar a najeriya ya kai 134,690 yayin da aka salami dubu ɗari da takwas da ɗari shida da hamsin da bakwai sai kuma mutum dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha takwas da suka mutu ibrahima abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahima yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya nff ta biya albashin babban kocin 'yan wasan kungiyar kwallon kafar super eagles gina drawer na tsawon watanni biyar da yake bi da yawan su kai naira miliyan arba'in da kuma mai horar da masu tsaron gida na kungiyar aloy ago na kudi naira miliyan tara na tsawon watanni ashirin da biyu sai kuma hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ce shugaban hukumar kwallon kafar najeriya musa amaju pinnick ya cancanci ya shiga takarar matsayin wakili a hukumar fifa wanda za a gudanar na ciyar nahiyar afirka a taron kolin gamayyar hukumomin kungiyar kwallon kafan nahiyar afirka zagaye na 43 a ranar 12 ga watan maris na wannan shekara a birnin rabat kasar morocco idan allah ya kai rai to kan wannan batu na takarar neman matsayin wakili a hukumar kwallon kafar duniya wato fifa na tuntubi wani shugaba kuma mamallakin kungiyar kwallon kafa mai zaman kanta a jihar gombe wato yarma light football club malam faruk yarma ya yi bayanin alfanun da za a samu da kuma gogewar da musafini ke da shi a fannin harkar kwallon kafa um, ci gaba bane a harkokin kwallon kafa a Najeriya musamman ga irin halin da kwallon yake ciki a clinic din nan yana da gogewa ne sosai a harkan ƙwallon kafa da ma siyasarta. To, clinic bara a ce sabu a cikin harkan ƙwallon kafa ba, kuma bara mu ce waya Najeriya ya fi kowa ba yanzu, kuma tun da ya samu dama yana ta kawo nasa irin ci gaba duk da cewa yana da nasa matsalolin wayanda jama'a da yawa ba su jin daɗi ga yadda yake gudanar da harkokin kwallon gaba amma baka isa ka ki cewa mutum ne da ya kawo nasa daidai gwargwado gudumawa a harkokin kwallon kafa a Najeriya ba. Sai kuma batun mutuwar wani tsohon shugaban hukumar kwallon kafa Najeriya, group captain mai ritaya John Obapolo, tsohon shugaban hukumar john obakwalo ya rasu ne a ranar litinin din da ya gabata shine shugaban hukumar kwallon kafa a najeriya na 24 daga shekarar 1984 zuwa 1987 da wannan rahoto ne kuma muke karkare wannan shiri na wannan mako abdulhamu muhammad wurin amurka daga bauchi a najeriya to a gaida abdulhab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice kasashen Afirka ke jiran isowar miliyoyin allurar rigakafin COVID-19, jami'an kiwon lafiya sun nuna damuwa game da karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus da kuma mace-mace musamman a kudancin nahiyar Afirka. Rahotanni da kafafen yada labaran yankin ke badawa kuma kungiyoyin agaji suka jaddada suna da ban tsoro. A ƙaramar masauratar Eswatini, ƙungiyar likitocin saƙan Doctors Without Borders ta ce cibiyoyin kiwon lafiya na ganin mutane 200 da ke kamuwa da cutar a kowace rana kuma adadin mace-mace da ake samu ya linka wanda aka gani a karan farko na annobar har sau hudu. A ƙasar Mozambique da ke gabar tekun yankin, adadin wanda suke kamuwa da cutar ya linka har bakwai na lokacin da annobar ta yi tsanani a karan farko a shekarar 2020. Kuma a ƙasar Malawi, ƙasar da ta fi talauci a wadancin Afirka, sabbin masu kamuwa da cutar na linkawa cikin kwanaki hudu zuwa biyar kuma babbar cibiyar jinyar masu covid-19 ta kasar ta kusan cika masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana yanzu a madadin hadiza kyari wadda ta ni gabatar da shirin da Julie Lillis Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.